Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Amina Fage tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. amma a yau uku ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da ashirin za mu jingine wannan shiri mu mayar da hankali a kan zaben shugaban ƙasa na nan Amurka da ake yi a yau. zara kin san an yi makonni ana kaɗa ƙuri'u a wasu jihohi amma dai yau ne za a kammala zaben Kwarai kuwa wannan karan kasashen duniya sun mayar da hankali wajen ganin yadda wannan zaben zai kasance. To a cikin shirin namu na yau muna kunshe da abubuwa daban-daban da akan wannan batu na zaben shugaban Amurka. Wakilan sashen Hausa sun jiyo mana ta bakin masu fashin baki da ma ra'ayoyin jama'a akan wannan zaɓe. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Masu sauraro bari mu fara da bangaren mata inda abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta samu tattaunawa da wata mata mazauniyar nan Amurka inda ta yi bayani akan irin rawar da mata ke takawa a siyasar Amurka. Ga Maryam da bakuwar da za ta gabatar mana. Shekaru ɗari bayan dokar da ta ba mata 'yancin yin zaɓe, mata masu kaɗa kuri'a na tasiri sosai a zaɓukan Amurka. A duk zaɓukan shugaban ƙasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964, ƙarin mata fiye da maza ne suka kaɗa kuri'a kuma tun daga shekarar 1980. Jinsunan biyu sun sha bamban sosai a ra'ayoyinsu na kaɗa kuri'a. Helen Bako, 'yar Najeriya ce da ke zama a jihar California a Amurka. ta ce mata na taka muhimmiyar rawa sosai a zaɓukan ƙasar. Mata tun ba ga bakakin mata. Baƙar fata. Uh, su ne ruwa su saki ko a cikin fati uh, na Democrat. Su ne ke fitowa a kowane lokaci domin su karfafa wayansu mata mutane dai ba mata kawai ba su fita su yi zaɓe. Wani binciken jaridar Bloomberg ya nuna cewa mata sun fi maza zaben 'yan takara daga jam'iyyar Democrat, musamman ma an fi ganin bambancin ra'ayin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. A nasarar ban mamakin da ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya kara da Hillary Clinton, mace ta farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat. Trump ya samu kuri'un maza kashi 52 cikin 100 mata kuma kashi 41. To ko me yasa mata da maza suke da bambancin ra'ayi a zaben 'yan takara kuma me hakan ke nufi? To yawancin lokaci Democrats ne suke ba da zarafi ma mata domin a zaɓe su. Republicans ba su cika ba da zarafi ma mata su nemi matsayi ba. Shin mm. wace irin rawa ake gani mata za su taka a bana a wajen wannan zaɓen? A'a mata sun fita da dama in kin lura a cikin kwanakin nan. ba a taɓa fita a jefa kuriya kamar yadda ake fitowa yanzu ba musamman mata matasa su ne fa suke kan gaba su ne suke fita da dama su yi mobilizing mutane su yi magana su karfafa su ku fito Bambancin ra'ayi tsakanin jinsin maza da mata da aka samu wajen kada kuri'a a karan farko shine a zaben shekarar 1980 lokacin da Ronald Reagan ya karfafa batun hana zubar da ciki batun da har yau ake takaddama a kansa. Wani bincike na baya-baya da aka yi ya gano cewa giɓin da ake samu a jinsin maza da mata wajen kaɗa kuri'a na da nasaba da ƙarfin tattalin arzikinsu da kuma yadda siyasar Amurka ta raba manyan jam'iyyun ƙasar biyu a kan wasu muhimman batutuwa. Elizabeth Kingsbury lauya ce da ke zama a birnin Washington DC. ta ce jam'iyyar democrat ta zaɓa a shekarar 2012 saboda yadda 'yan republican ke ɗaukar batutuwan mata It seemed to me throughout the entire election cycle that the Republican Party is eager to chip away at the basic rights of women um, that we've worked to establish over the past several decades. ta ce a gani na a duk lokutan zaɓe jam'iyyar republican na so ne ta tauye haƙoƙin mata da muka yi gwagwarmayar samun su shekaru da dama da suka wuce Duk da mabambantan ra'ayoyin da ake samu tsakanin jinsin maza da na mata, ba dukan mata ba ne ke ra'ayin jam'iyyar Democrat. A watan Mayun shekarar 2019, wasu mata sun yi gangamin nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump a birnin St. Louis Park da ke jihar Minnesota a ƙarƙashin jagorancin Mary Susan Tinian. ta ce mun tattara nan ne don mu nuna jin daɗin mu akan shugaba donald trump mata na son trump shi yasa muke so kowa ya gani ta ƙara da cewa ita da sauran mata da yawa sun yarda da manufofin trump yanzu dai an zuba ido a ga irin tasirin da mata za su yi a wannan zaben na shekarar 2020 maryam dauda sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc kasar zaben nan na Amurka. Zara kin taɓa tunani ko akan wasu manufofi ne aka kafa ƙasar? Sosai ma kin san suna alfahari da demokradiyya amma dai ga hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya yayi da ministan jiragen sama wato Hadi Sirika inda yi mana ƙarin haske akan wannan batu. To, uh, ita ƙasar Amurka baki ɗaya ta kahu ne akan wasu abubuwa daga cikinsu akwai wato yanci shine freedom na daidai da kuma demokradiyya democracy mulkin kai da kai don abin da tattara su kenan a wannan tsibirin na amurka kuma sun rike shi ne addininsu kuma suna da ɗabi'o'insu waɗanda duk abin da za yi ba za ka taɓa waɗannan abubuwa guda biyu sannan siyasa su bamban take da siyasun da ake da su a afirka yawanci akasari su siyasa ce ta aƙida wanda yake dukkaninsu kuma dai dama 'yan jari hujja ne sai dai abu sai dai jari hujja din ya kasu kashi biyu akwai democrats akwai republicans wanda kuma yake dan democrats ne shi to iyaye da ya haka yake kuma diyan diya haka yake da wannan abin da yadda shi ma kuma wanda yake dan republican iyaye da ne diyan diya haka yake shi dan republican banda jari hujja wani mutum ne wanda ya yarda da wasu abubuwa na riƙau ka ya ce musu 'yan rikau 'yan ra'ayi riƙau shi wanda yake bangaren demokradiyya democrat mutum ne wanda yake da sassafci to tun nan an keta kuma kusan ƙarhinsu ƙarhinsu zai zo ɗaya ko da yawan su bai zama ɗaya ba ko da yawan waɗanda suka yarda da republican da yawan waɗanda suka yarda da demokradiyya bai zo ɗaya ba to ƙarhin su kuma yana zuwa ɗaya za ga inda wannan ke da yawan mutane wancan kuma kaihin ra'ayi zai iya rinjaya mutanen ko kuma wasu a mutanen su rinjaya kaihin ra'ayi shi yasa ake takin keke kamar kana kan laulawa a america yau demokarasi gobe farin su yi amma ka zo a wannan zamani yanzu tsakanin joe biden da da shi trump din shi kanshi kamar american take shi kanshi saboda mutum ne wanda a abin da ya yadda abin da duk yadda da shi ya yadda da shi kuma akan shi yake kuma bai damu da abin da zaka ce ba to kuma dama haka ita amerika take wato abin da ta yadda da shi ko kowa bai yadda da shi ba ba abin da dame ta ita duniya ta faru ne ta kare a amerika duniya ta faru ta kare a amerika shi yasa dan amerika da kake ta gani in nan kihirijiya ne ba amerika ba kihirijiya ne ba an taɓa shugaban kasar da ya shugaban kasa a amerika bai taɓa zuwa ko ina ba banda amerika an taɓa yin wani so ɗaya taɓa ta fita ya zo ko ingila ne ko ina ne yawon buɗe ido ya koma daga nan bai zo ko ina ba saboda shi iyakar duniya shi america yanzu shi eh, lokacin da aka yi zaben hillary clinton a ita ta ci zaben a bisa ƙuri'u wanda ni da kai muka jefa wato yanayin ɗan ƙasa da ƙasa suka jefa amma da ke tsarin su bambam yake irin wannan akwai kuma zaben wakilai da tarar kwaleji ake bayan an gama shi wato bayan tiya akwai wata caca so bayan an gama bayan an gama shi sai kuma an zo an yi shi ma wannan a ga to kuma duk da kowa ya ci ga wanda ya ci malam kabiru shi ya cinye ƙurun masu yawa a malam hamsu shi kuma su masu zaɓe masu na musamman ko ka ce na ɓoye ma <laughs> na musamman kuma na ɓoye su kuma wa suka zaɓa kuma amerika ta yi wannan ne don kada ka karkace da kan abin da suka tsaya a kan shi na ƙida ka ce na ƙida sai a samu waɗanda suke riƙaudin aƙida amerika wanda ba za su taɓa bari ba wannan freedom and democracy din wato 'yanci da ya taɓu wanda kuma tubalin shi shine jari hujja kar jari hujja ta taɓu kar kuma wato 'yanci da su taɓu to akwai waɗanda su ne ke da haƙƙi da alhakin wato kare wannan aƙida kare wannan abin da suka da shi din to ko da yanzu a zahirce muna kallo kamar cewa joe biden zai ci to haka yi mamaki idan su waɗancan suka fahimci in joe biden ya ci za a yi ma demokradiyya karan tsaye za a yi ma eh, eh, wato yanci karan tsaye ko kuma jari hujja za a kare ta to ba su yadda ba sai su da wani salon daban sai dai ka ji ana cewa ai kaza ai kaza sai a ta surutu a gidan kafafen watsa labarai a daɗa na yi to ni shi sanya ban ya ce mu kata'an wane ne zai ci ko wane ne zai faɗi shirin bai yi nisa ba ya samu tattaunawa da mai fashin baki wato masanin harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk akan tsarin da Amurka ke bi wajen fitar da masu takara da yadda suke kirga ƙuri'unsu. To, uh, alhamdulillah wato gaskiya duk da Najeriya tsarin uh, wato constitution ɗinta wato tsarin mulkin ta kofo na Amerika. amma uh, tsarin fito da 'yan takara da zaɓe gaskiya daban yake sosai kwa saboda na farko dai ita amerika ba ta da hukumar zaɓe ta ƙasa kama inec da muke da ita da take ake zaɓa shugaban ƙasa ya zaɓa yan majalisa su tabbatar da su da sauransu su zo su yi zaɓe da kwamishinonin zaɓe da sauransu su a amerika kusan kowace jiha tana yin tsarin da za a yi zaɓen ta kuma ba wa wasu wato zaɓaɓɓuwan lokaci ko kuma ma'aikata manyan ma'aikata damar da su ne za su tafiyar da zaben idan lokacin zaɓe ya zo musamman kama sakatarorin gwamnati na jiha an fi basu ko kuma lieutenant governors a wasu wurare ko kuma a zaɓo wasu wanda dai lokaci zaɓe ya zo su kusan sai a ce kusan kowace kunduma ta zaɓe ita take wa kanta tsarin zaɓe ta yi zaɓen kuma ta yi shi kuma ba tare da wani son kai ba ta fito da shi kuma a haɗa gaba ɗaya a karɓa wanda suke tabbatarwa zaɓe ya yi irin kune 'yan jarida da wato ngos da ragowan wanda suke da sha'awa akan tabbatar cewa demokradiyya ta tabbata to ga wannan muhimmin bambanci ne na biyu ita amerika ita zaɓanta ba wai eh, yawan ƙuri'u ba ne kawai yake sa mutum ya ci za ka iya samun ƙuri'unka su fi yawa kamar yadda su clinton da bob da clinton da akwai wani eh, da ya takara kwanaki kafinta. wato sai ka samu ƙuri'u miliyan uku miliyan hudu sun fi na da kuma zai zo ya zama shugaban kasa saboda su akwai jihohin da wato su suna yin electoral college kowace jiha an ba ta yawan delegate so idan aka ci zaɓe a wannan jihar sai a ɗauko yawan delegate nan delegate nan duka duka an raba su biyar da wurin talatin da uku so duk wanda ya samu ɗari biyu da saba'in shi ne ci zaɓe ko da jihar da mutanen da suka zaɓe shi an tattara su fi yawa amma jihohin nan masu manya-manyan delegate wanda yawanci su ne jihohin da mutanen da suka fara kafa american suka zauna turawan da suka fara zuwa new england states nan da midwest states wato su ne suke da delegates da yawa su ne suke da kujeru da yawa wanda sai ga karama jihar alal misali kama virginia tana da delegate kama watakila sha wani abu amma sai ka je ga tafkekiyar jiha kama kuta ko wasu wurare wanda ba a nan turawan suka fara zama ba da su delegate uku bane da su ko hudu duk da a lokacin da aka yi watakila an yi la'akari da yawan mutane wanda daga baya dole mutane suna karuwa a wasu wurare. don kamata texas su florida yawanci tun a farko din Eh, turawan su je sun zauna amma akwai yan hispanics da yawa da su dama da yake suna da boda da wasu wasu jihohin ka zaben america ba yawan kuri'un da ka samu wani kawai kawace america tana da wani tsari wanda duk abin da kake so kai a rayuwarka sun tsale ka sai duk shirman da kake so kai ka zaba ka zama ɗan iska ka zama abin da kake so ka zama amma in aka zo shugabanci suna fitar da tsari sosai wanda sai sun tabbatar cewa wanda suka fitar da shi shugabance su ya zama ingantaccen mutum ne wanda ko ina ka ɗaga shi a duniya haka amerika take shekara da shekaru sai ga mutum yana shugaban ƙasa amerika an ce a yi tun yana shekara goma sha shida ya taɓa shan wiwi saboda haka wannan zai zo ya shafarsa to ba taɓa samun canji ba sai akan trump trump duk laifin duniya an ɗora mishi amma amerikawa da yawa sun haɗu suna san shi kuma suna bin shi kuma har yanzu yana da gagarumin ah, mabiya baya wanda su bisa damu ba ko a mutu ko a yai. za su yi trump to trump kuma ya zo yana neman sake komawa haka wannan abu ne mai ban sha'awa cewa tsakanin tunanin america na da da wannan tunanin da trump ya zo da shi za mu ga 'yan america suwaye suka furin jayi saboda ka zaɓe ne mai ban sha'awa in aka kalle shi sosai zaɓe ne wanda su kansu 'yan democrats sun fito suna sun nuna yanzu ko a mutu ko a rai ne saboda suna ganin cewa idan suka bari irin tunanin trump ya ci gaba duk a wato akidojinsu da suke da su da yawa za a canza su a cikin gwamnati trump ya yi kokari ya canza supreme court wato kotun koli ya sa yanzu yana da alkalai shida a cikin tara saka duk abubuwan da 'yan masu tunanin republican suke da shi idan an haɗa karkari a kai kotun koli ana ganin su ne za su samu galaba saka zaɓe ne mai ban sha'awa wanda kuma ina ganin ba a taɓa yin zaɓe a lokaci da yawa ba a taɓa yin zaɓe da aka yake da alamar an fito za a yi shi kama wannan ba saboda su amerika ɗaya daga cikin irin zaɓen su wanda yake daban da najeriya shi wasu jihohin suna bari sati ɗaya sati biyu ma kafin lokacin zaɓe idan ba ka da damar da kake tunanin ranar zaɓe za ka zo ka jefa ƙuri'a ka tashi ka je ka nemi da ake jefa ƙuri'a ka jefa kuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da aka zaɓe sannan sai a kirga maka ita ko kuma ma a turo maka ita ta post office ka nema a turo maka ita by mail wato post office ka cike a bakka ka aika a post office a je kuma ajiye maka ita to yanzu jihohi da yawa da suke irin wannan sun yi kuma a cikin su wasu har kashi kusan tamanin ko tasa'in na wanda suka jefa kuri'a dubu biyu da goma sha shida sun jefa kuri'a a yanzu a magana da nake maka yanzu amerika kusan mutane miliyan tamanin da uku sun jefa kuri'a su sata zaɓe ne wanda yana alamar nuna cewa za a fito sosai watakila kusan kashi 60 zuwa 70 na mutanen da suka yi rajista za su fito su zaɓe kuma a tsarin siyasa inda aka yi zaɓe kashi 40 suka fito to an kura malin ciki so irin abubuwan da suke a amerika kenan da muke sa ido mu gani yawwa to dokta shin tsarin yadda muhawarar zaben amurka take gudana eh, kaji wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wancan eh, yana nuna tsarin demokuraɗiyya na wahalar da ita kanta amurka ne ko kuma dama haka shi tsarin demokuraɗiyya yake kowa ya faɗi abin da yake albarkacin bakinsa a gaskiya shi tsarin demokuraɗiyya eh, ya ba da dama kowa ya faɗi abin da yake wato ra'ayinsa ko da shirme ne mutane su yi mushi hukunci akan shirma a tarihin demokradiyya a gaskiya ma tun lokacin da aka soma shi yawancin masu dama ilimi da eh, eh, eh, mulki a lokacin da demokradiyya ta fara tasiri sun rinka yi wa bugu demokradiyya cewa ba za fa iya tafiyar da tsari da jama'a kawai kowane irin mutum zai iya yanke hukunci kuma wannan hukuncin ya yi ba saboda ana san shi da yawa suna ganin cewa hukuntocin da ake yanke a demokradiyya kawai na sha'awa ne ba tabbas na wato wanda za su yi mutane amfani yau. to amma tun da akwai dama ita demokradiyya ta fi kowane tsari ba da dama kuma amerika tana ba da wannan dama yanzu amerika Uh, alal misali za ka ga abubuwan da shi donald trump shugaban kasar america yake ko a mafarki da ba za ka yi tunanin cewa mutum zai zo yana zagin mata yana yadda da cewa shi eh, eh, eh, ba ya son kowa sai america kawai da yadda da a yi wato wasu mu'amala da wasu mutane ba har ma ma yana nuna cewa american ma wata shi ya fi son fararen mutane duk da yana cewa ba aka bane amma duk al'adu da su da yake yana ɗaukaka farare yana zagin wasu kabilun kama na na kabilun latin america hispanic ko bakaki yana zagin su ya ce afirkan ma gaba ɗaya shadda kashi ce ba a taɓa yin shugaba da ya fito yana irin wa'annan maganganu wanda za ta iya ɗauka shi ne ba to amma da yake demokradiyya ce kuma yana da mutane da yawa a cikin karkarar amerika musamman da su sun yadda da shi kuma suna ganin abin da yake faɗa daidai ne kuma su a wurin ita ce mafita kowa ma ya bar musu amerika kawai su ce amerika ta daina harka da duniya ma ta janye daga cikin tsarin tafiyar da shugabanci da take na abubuwa da yawa a duniya da dawo kawai amerika tsantsa to kaga a wasu za su ga kama shirme ne to amma a demokradiyya ta yadda kuma gashi mutane sun yadda da irin abu kuma zai iya zama sai su mafita a wurin zai iya zama kuma ya zama shirme

Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa a kan zaben shugaban kasa da ake yi a yau a nan Amurka. Yanzu ga rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana akan wannan zaɓe. A yanzu haka dai masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da yin sharhi a kan babban zaben kasar Amurka duk da yake dai masu sharhin na kallon zaben na Amurka mai zafi sosai. Amma Dr. Salihu Muhammad Niworo, masanin kimiyyar siyasa a jami'ar IBB Lafai da ke jihar Niger Najeriya, ya ce akwai darasin da ƙasashen Afirka ya kamata su duba a zaben na Amurka. Eh, akwai darussa da yawa. Kaga na farko ya kamata su tsaya duba a hangan da zai yi musu alheri da kasashensu da mutanensu idan har aka zo ga zaɓen shin wane ne in har ya samu zai zai afanan da su da sauran jama'an al'umman kasan so ka tarihi na ɗaya shine su tsaya su gani su yi takatsantsan wurin duba ga wanda zai musu amfani idan har ya zo ya sha kai kada kuri'an a kai zaɓen shugaban kasa na na amurka domin dangantaka yanzu ba wai na kawai kaje na yi ka bane a shin me za a iya samowa makasan ku idan har aka kulla wannan dangantaka a ƙarshe me za kasan ku da ke iya amfana da shi shine africans za su yi talakari da shi. to su ma dai wasu wasu daga cikin 'yan najeriya bayan yin fatan alheri ga ƙasar ta Amurka akan wannan zaɓe sun bayyana ra'ayoyinsu. Ok to, da farko sunana ana kira ni Yahaya Danladi Musa ne mazaunin Lakwaja jihar Kogi. To, zaɓe Amurka da farko muna, muna fata Allah sa an yi zaɓen lafiya kuma an gama lafiya kuma an samu sakamako mai alheri. Sannan bayan haka muna fata Allah ya zaɓe mana mafi alheri Democrat. Na gan duni na gani a matsayin irin jawabi da ya yi ranar nan da ci dare na ni na gan alamura musamman irin obama kiya da ya shi shi mai zai mai da shi mm. ah, by the care da irin policy na na tsakanin america da duniya musamman afirka na ji shi ya fi mana alheri idan allah ya so haka sunana mansur daga mina a ah, gaskiya zaɓe ne wanda kowa yana sa ido a kai kuma domin kaga idan muka yi la'akari da irin waɗannan ayyukan da shi Trump ya yi kaga tun da ya hau gwamnatinsa ba inda aka kai yaƙi wannan ma babban wata nasara ne da aka samu saboda yana da tasiri a shugabanci ya yi dai kokari saboda rashin kai yakin nan da bai yi ba kaga a baya ai gwamnatoci duk da suka zo sai sun yi yaki tun daga lokacin bush har lokacin shi obama ya sauka shi wannan da ya zo har yanzu ba inda aka kai ma yaki amma ba mu sani ba ko idan ya dawo zagaye na biyu a yakin shine ba mu sani ba amma dai gaskiya ya yi kokari yanzu dai a iya cewa kallo ya koma amurka a wannan mako domin kuwa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To jama'a kafin mu karkare shirin bari mu leƙa jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal ikara ya tattaro mana ƙarin bayanai da ra'ayoyin mutan jihar Kaduna akan zaben na Amurka. wasu masu fashin baki a Najeriya dai na ganin zaben shugaban kasa na Amurka ya jawo hankalin wasu da yawa a Afirka musamman ma dai Najeriya ne saboda wasu manyan dalilai. Lauya mai zaman kanshi a Kaduna barista El Zubair Abubakar na cikin masu nazari game da wannan zabe. in ka ɗauki kamar zaben baya tun daga lokacin da george bush ya karbi mulki daga hannun reagan Amerika yawancin abubuwan da ta sa ido a kai abubuwa ne da suka shafi harkokin tafiyar da yaƙi ga 'yan ta'adda a duniya duk da cewa lokacin da bill clinton ya zama shugaban kasa ya yi kokarin ya rage waɗannan abubuwan amma kuma da george bush jr ya ƙara hawa sai abin ya ƙara tsamari to amma yaƙen da ake a duniya ya ragu kamin donald trump ya hau kuma tun da ya hau bai tado da wani sabon yaƙi ba a wani ƙasa sai dai ƙoƙarin da america ma suke yi na su janye mutanensu don haka zaben sai ya koma zaɓe ne na gida yawanci kamar a yammacin america ana magana magana ne a kan shin za su goya baya ne ma republican ko kuma za su goya baya ne ma democrat saboda policy da kuma abubuwan da za a kirkiro na zaɓe to a nan kuma sai addini ya shigo wannan harkar addini za ta shiga ainun a zaben america yanayin yadda ake gudanar da zaɓe a ƙasar amurka da kuma lamuran da kan biyo bayan zaben idan an kammala musamman da tsakanin 'yan takara na cikin abubuwan da ke jawo hankalin wasu 'yan wannan ƙasa sunana isa alhaji sa'adu kwadaro ƙaramin hukumar so ba akwai ci gaba da dama yadda za ga sun yi zaɓe babu wani tashin hankali sannan kuma abokin karawa an ɗauke shi aboki ba abokin gaba ba. sunana rabiu ibrahim eh abin da zan ce shine su zaben amerika gaskiya sometime ya fi zaɓe na najeriya tsafta za ka ga in ka kalli amerika babban ƙasa ce amma za ka ga an yi zaɓe an gama lafiya sai ka ji zaɓen ya zama ko da kururu ba a kashe ba. sai dai lauya el abubakar na da mabambancin ra'ayi. tun can dama harkar jakadancin Amerika yana janyo hankalin kasashen Afirka. Amma zaben bana abin da ya sa kasashen Afirka suka mai da hankali ciki saboda matsalolin da shi shugaban kasa Donald Trump ya taso da su waɗanda dama asali da an aiwatar da su da za su shafi yawancin waɗanda suke shiga Amerika kasuwanci da waɗanda suke zuwa karatu da kuma harkar gwamnati wanda zai shafi saya da sayarwa. Waɗannan abubuwa duka su ne suka janyo janyo kasashen afirka zuwa zaben da ake a amerika wasu 'yan najeriya dai na ganin afirka na da darasin da za ta dauka game da zaben da ake a kasar amurka eh darasin da ya kamata a ce kasashen afirka su koya a game da zaben amerika shine ya kamata a ce su kalli yadda su amerikawan suke yi saboda 'yan takarar da suka tsaya zaɓuɓɓuka a amerika za ga idan sun faɗi suka rungumi kaddara amma munan najeriya sai ka ga shine kotu yau shine kotu gobe sunana yusuf Yusuf. hakika zaben america yakan zama kamar wani zakaran gwajin dafi ne zama mana akwai wasu darasi da mukan ɗauka ba mu mabiya ba har da shugabannin namu maimakon irin karfa karfa da ake mana to su akan bi akwai yanci dalilin ko mu kenan uku ga watan nuwamban nan da muke ciki ne dai za a kada kuri'ar zaben shugaban kasa a amurka zaben da za a yi tsakanin shugaba mai ci donald trump na jam'iyyar republican mai mulki da kuma joe virgin na jam'iyyar democrat isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ta masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na, da titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.